A lokacin da suke jawabi kan bukatan inganta bangaren ilimi, masu ruwa da tsakin sun ce kamata yi a yi dukkan mai yiwa don ganin an inganta bangaren ilimi da suka kara da cewa ganin cewa yara su ne manyan gobe. In ka tsara cewa ina son yara su zama kaza sai ka tsara ta yadda ba ka masu gode ma iyaye an ga kuma irin kokarin da makaranta take yi wajen karantar da yara ba wai karatu kawai na littafi ba a karatu na kwakwalwa yaro ya san abin da ya kamata ya zauna ya koya da kanshi ba kawai kullum abin da aka bashi shine nashi ba waɗansu daga cikin iyayen sun ce idan makaranta tana so ta samu nasara wajen ilmantar da yara to dole ne iyaye su ba da nasu gudunmawa a yau ba ka iya kiran waɗanda suka bayyana a nan wannan kadai zai nuna mai shi ci gaba sosai da ita kanta makaranta to ganin attending eh, na last year din kuma da na this year din amma da na this year din ya fi because there are certain advice da aka ba school din ga abin da ɗaliban da suka kammala karatu suke cewa. Zaki ma iyaye. Na gode musu da suka sana makaranta. Allah ya sa su cikin Allah ya biya su bukatun su. Ai daɗi kuma ya ma Allah. Kin ya kawo ƙarshe ne inda aka ba waɗansu daga cikin ɗaliban kyaututtuka. Muhammad Idris labarun Liberty.